mutanen nan kowanne sun taɓa ce aji a gida yanzu kuma yanzu suna kuka da auren yanzu kai ne ka tare da wasu ne ya kuma su yi aure wuri to ka aure abu dan sai kuka da auren ne ne ne a ciki da labarai kana cikin tsaka mai wuya kamar yana tsaka mai wuya ba kai ta suka yi ba yanzu ya kamata ka gaya mana wani irin mataki zuwa gidan za ka yi ka musu nasiha can ka koma nan ka yi nasiha ka gyara zaman gidan ko kuma za ka yi wannan ba wani abu da kuɗa da hankali kuma a ciki to ga wannan da yadda yaran suka yi an kuma zan yi musu wannan magana ta yaya abu da yana kacal eh. faɗa in sa kowannen su ya ƙara aure Thank you.

kuma da ta abina ya kusa. Abina? Ba ne zan fi Thank you.

Maruf ya haɗe, sai son ba da labarin sarki na ne. Eh. wato da na ga muka mana aka ce shi ga wannan

ina na Thank you.

tunanin kishi tsakanin guda yana da da kai kwanta zama da kwa kan za ku zama lafiya Allah za mu zama lafiya

lafiya lafiya ya hikimomi alzo lafiya lafiya kana wasu za ka nema ki wani na to ana abin da baki bane na a wani gashin ya ka ce an rarraba shi na ba ba ba da hashin ko kuma wani sai an hashin ko nan da ki dai kudin kare shi ne yau har gidan ka same ka kuma da ne da inda hashin da ko ya abin nan fara soyayya da shi tun kafin in ɗan tafiya na wata ƙasar nan tafi ƙasar waje muna da tsibar soyayya kan shi

Thank you. Gracias. ƴaƴa da su gaba su gaba ɗaya idan hannun ka ya zama kai kake kontrolin ɗin shi. Ki a da shi kuma wasu da ba'a da ke sai da ciki ana da zumunci saboda ba tun da zai fara da rumuni ya da biyu da iyali na da gidan nan. Allah da ka. Gashi, da za ka nema a waje na bambam. sai ya iya maka kaina kuma kawai Allah ya amince albarkacin kaunar da nake maka da kuma zaman tare zan yi ma shi. Na gode. Thank you. na na gada na biyu za a samu wani shi ne a haɗe a cikin wani ba a haɗe yanzu akwai wani wata cikin ko ba akwai asali subisse aqui. rana ba ga shi dukiya ce ta yi rana yau. da Thank you. zai zama ba ta da mallaka

lallai da ne ɗaru sun dina da shi wannan ne ta hudu ta bai ta gida gidan nan gaba ta shiga ɗaya gidan shi ma ta gaba wallahi sun ce sai sun maka rashin mutunci ba ba ba ba wani ba na ganin laifin shi mutum ba ku ba ba uwar ku ba ba dangin ku ba ya ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce kan yanzu ko ni zan baka shawar ka aiki Allah ba nan ba amma kuma shi ya kawai da shi abu ɗaya ma dai kawai shi ne suna tafiya ne ta farkiyar addini amma ba su san bane a yau ko su kawo inda kai ba su kawai ya wato yawo eh ne zan ka ne ko shi ne so dai to bismillah saboda Allah Allah

ba su gyara kansu ba sai ya ce ne da yanzu da su a tsarin da kenan to na ku wani ita ce za ka samu da rayuwa ce ba aljana ba ce ba masu ya ba ce mutum ce da ka san ma mutane da kake to amma wacce zan sa ya aure ta bambanta da sauran mata ita nan addini ce addini zan sa ya aure ta ka gyara wa ɗaya ka je wata mutum ka gyara. Ina sha Allah ta'ala.

Yeah.

وربا فإن كنت ألا تعدل فواحدة أو ما ملكت أيماني ma'ana kwaye abin da ya muku daɗi kuke so na da mata biyu uku ko idan kun ji tsoron ba za ku iya adalci ba a tsakanin su ko ku aure ɗaya idan haka ashe matan ba za su iya zaman lafiya tsakanin su to suna ce shaida yawa mijinsu da baibai ya zan zartar da umarnin ubangiji sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ومرأة ستران القبر wanzu. ma'ana mace sutura biyu ce da ita kabari da mijinta sannan a wani hadisi yana cewa an yi kawo sunnati kamar ragi ragiban as sunnati faƙar ragiba an ma'ana aure sunnata ne wanda ya kyamata sunnata tabbas ya kyamata ina fata wa'annan abubuwa da na faɗa za ku yi amfani da su ba umarni na bane umarni ne na aiki sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillah ba abin da za mu ce muke illa ce Allah ya ba da ladan wannan ba azantarwa ne ke domin amfanin zamantakewa tare ke na farko dai kowace daga cikin wurin da na aura akwai dalilai da kuma wasu baiwa da Allah ya hore muka shi ya aure ta kuma ni na yi koyi ne da wani wanda ya mutum da ma'aurar mata wa irin wannan baiwa da Allah ya hore